mata da miji ne eh mata da miji da samu a gurin nan saboda jin daɗin ka so nake ta gwamgwaje mun su sannan anan mun samu lafari nan mun samu kwamanteto wanda za su gadon mana abin da za a nan eh miji eh amma kake rawar kaza mai kwai saboda so da ke nan gurin a basu hanya a buɗa musu sosai kalili ke iya rawar idan ban sai ne ma ka bu kona gidan shanu a gudu Allah ya ke da kai ka tafi zariya da kafa wallahi Allah ka da ma ɗan uwan masu wannan abin ka san nan suke doka an na faɗa kuma wannan sani ko anan abu akwai ɗaya sai ka ta ana kuma shi kulkulan da ne gobe sai dai ka ta ana ehe aboki na samu dan Allah a matsa mata da